a rana irin ta yau 18 ga wata ne aka kifar da gwamnatin shugaba wato marigayi jaman madu wanda dijibo ya yi masa juyin mulki a wancan lokaci 'yan nijar dai a wannan rana suna tuna wancan juyin mulki da aka yi da ake kuma tunanin shine ya wargaza wato jamhuriyar ta nijar tun asali musamman ma daidai gabar da jaman madin al'umma da dama birni da karkara ke jin daɗin mulkin nasa kwatsam kuma sai aka kifar da gwamnatin tasa Asalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu mu da sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu ko fara zuwa ku daure ku danna alamar subscribe ku danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye mu labarai da rahotanni daga bangaren Afirka Nijar Mali Burkina Faso da ma Najeriya yau dai za mu tattauna ne dangane da kifar da gwamnatoci guda biyu wanda suka ja hankulan 'yan Nijar wato kifar da gwamnatin Tanja Mamadu a ranar 18 ga wannan wata irin wannan rana dai ta yau ne aka kifar da gwamnatin ta tanja mamadu a daidai gabar da take ci gaba da ayyukan raya karkara da birane mutane da dama a wancan lokaci dai sun jijjiga kuma a lokacin nijar na cikin hayyacinta babu wata damuwa ana cikin zaman lafiya da lumana ya zuwa yanzu dai za a iya cewa yan nijar kuma na jimamin kifar da gwamnatin muhammad bazum duk da wasu na kallon cewa shine wato mafita ga jamhuriyar ta nijar na samun yancin kanta sai dai jamhuriyar nijar din tun daga shekaru shekarar 1960 zuwa yanzu an kifar da gwamnatoci kusan guda biyar. Shugaba Muhammadu wato Isuhu wanda yanzu haka ake ganin cewa yana da alaka da shugaba Muhammad bazum din wasu kuma ke kallon cewa yana da hannu a kifar da gwamnatin ta bazum kuma wani bincike da rahoto da ya binciko cewa jakadan faransa a nijar wanda aka kora ya bayyano cewa muhammad Isufin na da hannu a kifar da gwamnatin ta takwaran nasa muhammad bazum sai dai wasu na kallon cewa tamkar kazafi ne da sharri wato shi wannan wato jakadan na faransa yake son ya yi ma muhammad Isufin, ya zuwa yanzu dai za a iya cewa kusan watanni tara kenan da kifar da gwamnatin muhammad bazum din da general wato tani abdurrahmani ya yi sai dai kuma kusan 'yan kasa kaso 90 cikin cikin ɗari ne ke goyon bayansa wanda kuma rundunar sojin ta jamhuriyar ta Nijar yanzu ita ke jan akala ta ƙasar gaba ɗaya kuma yanzu haka dai ana kallon cewa General Tani Abdurrahman shine shugaba mai cikakken iko a yayin da ya naɗa ministocinsa da kuma wato jami'an tsaro da kuma ministocin tsaro na ƙasar sannan kuma an raba gari tsakanin Nijar ɗin da Faransa da kuma ƙungiyar ECOWAS wanda hakan ya kawo takun saƙa tsakanin Nijar ɗin da Najeriya dalilin wato shugaba Jojo Bola Ahmad Tinubu da ke riko na wato shugabancin kungiyar ta ECOWAS a dai wannan satin shugaba Muhammadu Isuhu wato ya ziyarci taron kungiyar haɗin kan Afirka wace kuma aka gayyace shi domin mahimmancin irin waɗannan tarurruka da Muhammadu Isuhu ke ziyarta tun a lokacin gwamnatinsa da ta Bazum ko dai a lokacin gwamnatin Muhammadu Bazum Muhammadu Isuhu ne ke wakiltar irin waɗancan tarurruka.